Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana akan mitoci goma sha 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar yanzu haka za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da dalol da kuma niya FM za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar mu ta intanet a voa voahausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da nazar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia a cikin shirin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 11 ga watan Maris shekarar 2017 da farko ga kanin labaran duniya. Ƙungiyar sa ido a Siriya ta ce bama bambai biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da guda 120. jam'iyyar firaministan india narendra modi baratiya janata party wacce aka fi sani da bjp a takaice ta yi gagarumin nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta uttar pradesh a jiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma gida najeriya 'yan najeriya kuma na ci gaba da kyautata zato ga salon mulkinsa to muna wa Allah godiya saura kuma abubuwan da ba a gabatar ba ya kamata ya duba don mutane suna cikin wahala ubangiji Allah zai ba shi karfi na tafiyar da wannan mulki nashi To idan muka koma kan maganar tsaro kuma a Najeriya akwai abin da hukumar wayar da kan jama'ar Najeriya wato NOA ko kuma National Orientation Agency a turance take don farkar da jama'a musamman idan wani hari na ta'addanci ya kusance su? abin da mu muke kokari mai kullum shine fadakarwa ta hanyar rediyo fadakarwa ta ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu nesa kusa fadakarwa ta hanyar limamai a masallatai da mujami'ai To duk sai a yi dako a cikin shirin akwai kuma shirin mu na amsoshin tambayoyinku tare da almasi garba sai dai yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Ƙungiyar sa ido a Siriya ta ce bamabamai biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da guda 120 wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai a cikin babban birnin na Siriya tun bayan shekaru shida da aka fara yakin basasa a ƙasar. Ƙungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce tashin bamabaman a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburan 'yan Shi'a da suke jan hankalin mahajjata a faɗin duniya. Mahajjatan sun taru ne a tashar mota domin ziyarar wata makabarta da ke kusa. ministan harkokin wajen iraki ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa 'yan ƙasar iraki ne ministan cikin gida na siriya ministan harkokin cikin gida na siriya muhammad shahar ya ce harin an kai shi ne kan 'yan ƙasashen larabawa da yawa domin kawai a kashe su ya zuwa yanzu dai babu wani da ya bayyana sa hannu akan harin harin ba mai a damascus bai da yawa inda ya kasance wajen da shugaban ƙasa bashar al-assad yake da ƙarfi a siriya kaburburan 'yan shi'a na fuskantar hare-hare daga 'yan sunni masu tsatsauran ra'ayi na alka'ida da kuma da da'ish a Siriya da kuma makwabciyarta Iraki. Jam'iyyar Firaministan indiya Narendra Modi, Bharatiya Janata Party wacce aka fi sani da BJP a takaice ta yi gagarumin nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta Uttar Pradesh wanda hakan ya baiwa shugaban na indiya karfin karin karfin gwiwa kan mulkinsa har zuwa ragowar lokacinsa. Jihar da take da mafi yawan jama'a inda jam'iyyar ta BJP ta murkushe jam'iyyar da ke mulkin yankin Samajwadi Party ita ce babbar kyauta ta zaɓe ga jihohi biyar da suka yi zaɓen jin ra'ayi a wannan makon. Modi ya ce ina miƙa godiya ga al'ummar Uttar Pradesh wannan nasara mai ɗimbin tarihi ga BJP nasara ce ta samun ci gaba da kyakkyawar gwamnati. Modi da kansa ya jagoranci kamfe a Uttar Pradesh bayan alkawarinsa mai rikitarwa na haramta manyan kuɗaɗe na takarda wanda da yawa suka ji tsoron zai iya ware masu zaɓe a jihohin da suke talakawa amma bayan bayyana goyon bayan shugaban na india jam'iyyar bjp ta samu babban nasara da babu wata jam'iyya da ta samu ta cikin shekaru goma da suka gabata a jihohin da ake ta taɓurza a kansu a cewar kwamitin zaɓe a tazarar ta haura yawan 'yan majalisu 320 a majalisar da ke da mazaune 403 Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To anan kuma alƙalin kotun gwamnatin tarayya a arewacin amurka da ke jihar wisconsin ya dakatar da sabuwar dokar shugaban kasar amurka donald trump da ya gyara wacce za ta iya hana wata mata da 'yarta 'yan kasar syria da suka tsira shigowa cikin amurka matar da 'yarta suna zaune ne a Aleppo inda yaƙi ya tarwatsa mijinta an riga an ba shi damar zaman gudun hijira a Wisconsin alƙalin kotun William Conley ya gabatar da tsaikon dokar na wucin gadi a jiya Juma'a wacce za ta yi aiki akan matar kaɗai da 'yarta sabuwar dokar ta Trump za ta fara aiki ne a ranar 16 ga watan March amma an shirya tafiyar uwar zuwa jordan inda za a yi mata tambayoyi domin ba ta biza a ofishin jakadancin amurka wanda hanyoyin da za a bi za su wuce kwanakin da aka saka dokar ta fara aiki a watan na march Conley ya ce mijin ya gabatar da hujjoji masu ƙarfi da suka tabbatar da bukatarsa ta ganin iyalansa wanda ya ce yana da matukar haɗari da kuma cutarwa idan aka tilasta musu da su tsaya a Siriya. Idan ba a manta ba, a farkon wannan shekarar Trump ya gabatar da dokar wucin gadi ta hana 'yan wasu kasashe guda bakwai da mafi yawansu musulmai ne shigowa Amurka, waɗanda suka hada da Iran, da Iraki, da Libya, da Somalia, da Sudan, da Siriya, da kuma Yemen. An murkushe wannan doka bayan jihar Washington ta yi nasarar hana dokar aiki da kotun gwamnatin tarayya ta yi. Sabuwar dokar da aka gyara an cire ƙasar Iraki daga cikin jerin sunayen kasashen da aka haramtawa shigowa Amurka na wucin gadi da kuma wasu 'yan gyare-gyare. To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaba Muhammadu Buhari ya koma Najeriya, 'yan Najeriya kuma na cigaba da kyauta zato ga salon mulkinsa. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja. I deliberately come back towards the weekend so that vice president will continue and I will continue to rest. da sani na na dawo wajajen karshen mako don mataimaki na cigaba da mulki ni kuma na cigaba da hutawa in ji shugaba buhari cikin ra'a jawabin farko da ya bayan shigar fadar shugaban kasa wato aso rock wannan mika ragama ga mukaddashin shugaban kasa ya rage muhawara mai zafi in an kwatanta da zamanin mariga shugaba umaru yar'adua wanda sai da majalisa ta yanke wani kudiri mai takin dokar da ta zama wajibi da ta ba tsohon shugaban kasa jonathan damar zama mukaddashi which is possibly more important 嗯 mukaddashin shugaban najeriya yemi osibajo ke yaba wa shugaban bisa mutunta kudaden tsarin mulki ga wannan aiki da ya ce shugaban ya bashi wuka da nama ta wajen ce masa ba ma sai ya tuntube shi ba ga zartar da lamuran kasa tuni yan najeriya musamman ma na jam'iyyar apc suka fara bukatar shugaban ya cike wasu gurabe na gwamnatinsa don shigar da yan siyasa da dama daidai lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaɓen shekara ta tara shahararren dan apc nasiru gaza na cikin masu kira mun ji daɗi yan najeriya dan jiya bacci ma bamu yi ba da muka ji cewa zai zo da safe to muna wa Allah godiya saura kuma abubuwan da ba a gabatar ba ya kamata ya duba don mutane suna cikin wahala musamman akwai matsayi na 'yan siyasa wanda gurbi yana nan ya fi dubu shida na taɓa faɗan wannan magana wannan gurbi guda dubu shidan idan an sake su da sauran abubuwa na 'yan siyasa a ba su kayan su to wallahi za a samu sauƙin rayuwa sosai a duba wannan al'amari tsakani da Allah ita kuma kungiyar muryar talaka reshen jihar Yobe ta yi zama addu'ar murna ne da fatan zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin mulkin Buhari ya dore. Bakore. Sale Bakoro da maturi ne shugaban kungiyar. Za mu ci gaba da yi wa kasar mu addu'a dukkan abubuwa yanzu sun fara hawa hanya. Bangaren man fetur da kwata-kwata abin da ake cirewa ganga miliyan ɗaya da wani abu ne yanzu alhamdulillah an koma cire ganga miliyan biyu har da ɗigo biyar. Wutar lantarki ta fara zama dram arewa maso gabashin Najeriya Yobe ma da Borno da Adamawa muna cikin zama na tashin hankali ta'addancin kungiyar Boko Haram wadda ita ma a yanzu insha Allahu yana nema ya zama tarihi. Muka ce bari mu zauna mu yi addu'a addu'a kamar yadda dama addinin musulunci da na kiristanci ya tanar cewa a yi wa shugaba addu'a da kuma ƙasa ina fatan cewa ko ina da ko ina za su ji wannan shawarar don yi wa ƙasan addu'a da kuma shugabanni cikin labarunmu na baya mun baku labarin shugaban kwamitin amintattu na PDP Wale Jibrin na nisan ta jam'iyyar da masu yi Buhari mummunar fata muna na'am kuma muna fatan ubangiji Allah zai bashi karfi na tafiyar da wannan mulki nashi mataimakin shugaban ƙasa ya yi hoɓasa ya yi ladabi da biyayya ya bi umarnin shugabansa Allah ya dawo da shugabansa lafiya muna farin ciki kwarai da gaske. Ana sa ran zuwa litinin ɗan nan shugaban zai aika takarda majalisar dattawa don sanar da ita dawowarsa a hukumance don amsar madafun iko. Nasura da mai murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To idan muka koma kuma kan maganar tsaron ƙasa, bari mu ji akwai abin da hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya wato National Orientation Agency suke yi don wayar da kan jama'a musamman in wani ayyukan ta'addanci ya kusance su? Dr. Garba Abari kai ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato National Orientation Agency. Shin me kuke yi don ganin cewa mutane kansu ya waye game da yadda za su zama masu farga ga duk wani abu da ya zo kusa da su musamman abin da ba su gane masa ba? Mataki na farko dai shine ya zamana mun san matakan da ya kamata a ɗauka na farko. Ka san wane ne yake kusa da kai? ka san wani makwabci ne ya zo ka san wane ne bakon da yake cikin da ya shigo cikin al'umma sabo-sabo ka sani akan cewan mutumin da yake hilarka to kai ba za ka san shi ba amma idan ka yi kokari ka faɗakar da kai ka ɗauki kariya ma kanka kai kanka to za ka iya rage illar da zai iya maka kuma yi wa al'umma saboda haka kira a nan da kuma abin da mu muke kokari mai kullum shine faɗakarwa ta hanyar rediyo faɗakarwa ta ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu nesa kusa faɗakarwa ta hanyar limamai a masallatai da mujami'ai su tabbata a kan cewan akwai buƙatar kowa ya kawo gudumawa da za mu kawo ƙarshen wannan musiba da ta addabe mu To mun gode bari mu je ga shi kuma shugaban sashen kula da yada labarai na sojojin Najeriya wato Brigadier General Rabi Abubakar. Shin Brigadier akwai wani abu da za ka kara wa mutane kwarin gwiwa akai game da yadda ake dan samun wani lokaci dan tashin tashinan hare-hare haka nan da can? Ta yaya mutane kuke son ku ga sun waye sun kuma gane abin da zai zo kusa da su ya cutar da su? Sannan kuma wani kwarin gwiwa za ba su game da ayyukan ku kukan ku sojoji? Abin da muke gani abu ne wanda Uh, ya sha ainihin yana um, cikin eh, in ce ainihin yana cikin yanayin ainihin su 'yan ta'addanci uh, ba manan najeriya kawai ba in ka lura ko kasashen manyan kasashe ma suka ci gaba wanda suke da duk abin da kamata samu na ainihin kayakin tsaro da sauransu ana samun irin waɗannan Ah, suna shiga suna ainihin suna kai kuna ah, bakin wake suna ainihin yin wasu abubuwa wanda bai dace ba domin su ainihin gwada cewa har yanzu din lallai suna nan daram kuma bayan su sukan sura kamar yadda shi ah, shugaban mai faɗa bayan sun san cewa sun kaura matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro muna iya kafa kokarin mu dare da rana don haka ma ake Samun nasarar da ake samu yanzu in ka lura yan kwanakin nan abin ya ragu sosai ko can kwanaki din ma wanda ke kokarin su shiga saboda ainihin sojojinmu da sauran jami'an tsaro suna ainihin da sauran sibilan JTF suna taimaka sosai domin a tabbatar cewa irin waɗannan mutanen an ai saurin gane su da kuma a saurin ainihin maganin su domin kada just to ainihin cutar da yan uwanmu wanda ke zana a wannan yankin da kuma kowane yanki ma da an kasai to muna godiya brigadier general rabe abubakar da kuma shi kanshi dr garba abari na hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya kullum halin mun goda ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa arziki na samun mu a duniya allah kai kai mu jinsi biyu daga nan To tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin ansar tambaya kan gidauniyar Mo Ibrahim. Za a kuma ji kashi na uku na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu. mai son sanin tarihin kofofin da ke birnin Kano. Bar mu fara da kashi na uku na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin kofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga ci gaban ansarka da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya da sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano wanda ya ci gaba da cewa shi malam sa'id abdullahi da yake tambayoyin nasa masu rassa ne sai ya ce wai a wace shekara ne ma aka gina waɗannan ƙofofi kenan yana nufin eh, shekara guda aka gina su ko kuma a ah, mabambantan shekaru sannan kuma waye ya gina su wato tarihin shekarun ƙofofin kano ya bambanta ba a shekara guda aka gina su ba kamar yadda kanan a hankali ta rika bunƙasa to da farko kofofi kaɗan za a yi lokacin da kano ta karfin haka to sai a yago wani filin wani yankin daga waje sai a sake gina wata gano sai a shigo da fili idan jama'a suka daɗewa ana gan ya kamata a ƙara sai a daɗa ƙarawa saboda gari yake bunƙasa haka saboda haka yanzu a takaice ne da fara gina gina kofofi a kano shekara dubu ɗaya da kusan 23 kenan ko da 24 domin sarkin da ya fara gina kofofin kano ko ce kofar kano shine sarki gijima su wanda ya yi rayuwarsa a karni ta 1095 zuwa 1134 shine sarki gijima shine ya fara gina ganuwa da kuma kofofin kano kuma kofofin da ya fara ginawa bangaren da ya fara gina tukuna shine kofar mazugar sai kofar ruwa sai kofar adama sai kofar waika sai kofar kansakali sai kuma kofar tuji ita ce kofar wambai kofofi shida ya fara ginawa sai a lokacin ɗansa wato sarki yusa tsaraki da ake cewa yusa tsaraki shi kuma da ya zo sai ya hada da kofar kawo gari da kuma kofar tuji sai ya haɗe wajen wato da kofar kansakali sai ya taho ta nan wajen goron dutse ta inda yanzu ake cewa tsohon gidan mahaukata yanzu a cikin gari yake to ta nan Muna makabartan nan da ake cewa ta gorin dutse to ai wannan ramin da ka gani to ai duk rami ne na badala makabartan dolo eh na makabartan dolo to ai duk rami ne na badala da nan da nan katangar ta bi sai ta yanko ta nan titin goron dutse wajen aminu kano commercial college sai ta yanka eh, sai ta yanka da ta yanka sai ta yi nan wajen mandawari sai ta zo wajen gidan alhaji ado dan dawaki wajen hanga wannan man katuwa kwatanta hanga da sauransu ai asali ba da laci sai ta zo ta haɗe da kofar wambai ita ce kofar tuji to iyakacin a lokacin asalin kofa kenan hmm. to shine su yusa tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofi shida lokacin sarki muhammad rumfa kano ta da bunƙasa sai ga akwai buƙatar a ƙara girman garin faɗin garin da kuma kofofi to shi daga kofar tuji ko da ake kira kofar wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta aka yi kofar mata oh. sai aka je aka yi kofar dan agundi sai aka je aka yi kofar na'isa ka gani ka gani sannan sai aka yi kofar dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki na yanzu ka ga duk daga baya lokacin ma mai aka shigo da su cikin gari da a waje ta dalar ta wajen mandauri ta kamar titin mandauri din nan ga an shigo da nan wajen gidan sarki ƙauyen su gwangwazo duk an shigo da su cikin Kano ka gani duk inda yake wajen su galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma Muhammad Nufa kenan sai ya kara kofofi hudu sai suka zama goma kaga lokacin gijima su da yusa an yi kofofi shida bayan shekara 300 ko 400 lokacin muhammad rumfa shi kuma sai ya kara kofofi hudu kafin ban katse ka ba zuwa nan bayanin na ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin kano bayan kano ta Kasa a lokacin muhammadu rumfa misali da kenan gidan sarkin kano a ina ke yau gwada cikin gidan sarkin kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen dala inda ake kira tsakanin madabo da su tawa wato garki a nan tsakanin madabo da zaitawa da garki a nan cikin sarki yake yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje amma da asali nan ne gidan sarkin kano eh, a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce jujin yan labu ka je dai garke duk wanda wajen wajen ofishin wakilin arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin muhammadu rumfa shine ya ga kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su gwangwaza da sauransu yana mulkin su kamar shine daga cin ko kuma hakimin wajen hmm. to da ya zama sarki tun da dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune hmm. saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai gina sabuwar fada shine gidan sarki na yanzu to kuma sai aka ƙara ganuwa wacce ta shigar da gidan sarki ya zama cikin birni to shine ya ƙara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar ɗari bayan shi sai aka samu sarki muhammad na zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka tsina sai ga ya yi an yi ɗuli wajen shekara ɗaya ko bi sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne sai ce abin da zai yi burge sarki. da sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko. yaƙi ne yaƙi ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna sadaukar da ransu don su kare mutuncin kasarsu su ba sata suke yi ba su so suke su kare mutuncin jama'a su ba kuɗin jama'a za su ɗauka su ci ba sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaƙi yi e, kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martabar wajensa ko a lokacin fulani ya yi wannan sarki abdullahi maje karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da sumaila domin ya kare martabar kanawa daga har-haren mutanen ningi saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji me duke su me suka bari saboda abin takaici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzika kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka ga kare mutuncin jama'arsu akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu za ga cewa ba su da komai duk abin da suka bari na ƙasa ne na dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su yanzu sarkin kano ne yanzu sarki muhammadu sunusi duk motocin da yake amfani da su ai da an dauka na sarki ado bayero ne amma kaga na masarauta ne amma yanzu shugabanni yanzu in suka in suka in suka bar gwamnati da me suke tafiya ababen hawa to shikenan to abin da magana ne to saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da ka to su ne mutuncin garin da kake in ka ga yanzu kamar ba su da amfani to kakannin kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su kuma suka sa garin ya zama haka zo kana cin gajiyarsa in yanzu ka zage su to baka san tarihi ba ne amma inda ka san tarihi to girmama su za ka yi to ba wannan ce a gaban mu ba shi ne da sarki Muhammadu nan fa ya tafi na zaki eh. shi kuma da ya zo sai aka kara kofo sai aka sake kara girman Kano eh, a baya ka ya tafi ya ce eh, sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya ki shi ya tafi abu ne a karni na goma sha bakwai kenan saboda wan wamban Kano da aka bari kwangari mm. sai ga jama'a suna da tuttuɗowa saboda zaman lafiya da aka samu mm. daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina to ga sarki can ya tare su ana ta fata kashi saboda haka mutane 'yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka da yawa to sai ga cewar inda gidaje suke sun yi kaɗan a daɗa shigo da wani filin a faɗa ganuwa to saboda haka fada da ganuwar sai shi kuma wamban kano na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da na shema aminu kano mm. sai ya buɗe kano sai ya je kofar kabuga sai aka ƙara faɗinta daga nan ɓangaren sai aka je aka yi kofar kabuga sai aka zo aka yi kofar duka wuya sai aka zo aka yi kofar ah, gadon kaya sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin kano eh, ya zama sha uku eh, a'a ba su kai ba tukuna sha uku sun kai dai kamar sha ɗaya a lokacin to sai kuma ansar tambayar suleiman ɗan tsoho katsina mai son sanin takaitaccen tarihin gidauniyar mo ibrahim idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa kamar yadda muka taɓa bayani. Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta da shida kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da makudan kudade ga shugaban kasa mafi fice a afirka a shekara ta 2007 mo ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta mo ibrahim wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan kasarsa dala miliyan biyar tashi guda sannan a rika bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban ansar tambaya kan tarihin ƙofofin birnin kano da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr tijjani muhammad naniya na jami'ar ado bayar ta kano da wanda ya haɗa mana sautin da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To mun gode ibrahim da tawagarka yanzu kuma sai a bi mu aji sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko cewa ya salam VOA Hausa. Hakika mu talakawan Najeriya mun fahimci cewar dangantaka tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministocinsa kyakkyawa ce, ganin yadda shugaban kasar ya samu kyakkyawar tarbo daga ministocin nasa. Daga karshe muna fatan Allah ya kara haɗa kansu domin ceto wannan ƙasa tamu daga halin da take a ciki. Sako daga Malal Ruwanu Sa'idu Gayari da kuma Aisha Alhaji Lawalli daga Zamfara a Najeriya, sai kuma Ibrahim M Abubakar Maiduguri jihar Barnan Najeriya. Sai kuma sakon Sani World 7 Kusfa Zaria ya ce, bayan gaisuwa gare ku ma'aikatan wannan rediyo mai farin jini, ina son ku miƙa na ga mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa mu talakawan Najeriya muna maraba da shi da dawowarsa, kuma ina roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da kwarin gwiwa kuma daga ƙarshe ya shugaba ina baka shawara da ka yi gyara a majalisar ministocinka don kuwa akwai bara gurbi a ƙarshe ina ƙara roƙon allah shi ba mu ƙwarin gwiwa ya kawo mana zaman lafiya da karuwar arziki a ƙasar mu amin sun mu amin sai kuma sakon bafa haruna bajoga da abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa 'yan siyasar mu na najeriya cewa su dinga yin siyasa da zimmar kawo al'umma ci gaba ba wai da nufin cimma wasu su biyan bukatunsu ba ko kuma manufofi. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin Ɗan Gusau. wannan sako ya ce a gaskiya hana a taba da bara da tallace-tallace da gwamnatin jihar kaduna ta yi ba daidai ba ne idan an hana bara amma ba a hana tallaba ba laifi ba ne sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange a yawuri sai wannan sako ya ce salam murya amurka a madadin al'ummar garin faki da ke karamar hukumar ikara a jihar kaduna muna mika sakon barka da da'awar shugaban kasa muhammadu buhari gida najeriya lafiya daga jinyar da ya je kasar birtaniya allah ya kara masa lafiya da nisan kwana sai wannan sako ya ce salam voa hausa muna matukar farin ciki da wannan labari na dawar shugaban najeriya muhammadu buhari ku kuma kalubalenku masu cewa ya mutu sako daga dan mutum buhari wato abdulsalam mai walda gas dambam sai wannan sako na karshe ya ce salam gidan rediyon hausa na murya amurka ku miƙa min sako na na godiya da jinjina da kuma murnar dawar mai girma shugaba muhammadu buhari da fatan allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu albarka kuma ku miƙa sakon gaisuwa ta ga gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam a bisa kokarin da yake yi na bibiyar ayyukan da ya bayar da kwangiloli a fadin jihar tamu ta yobe sako daga gambo barau fataskum tsohuwar kasuwa fataskum jihar Yobe najeriya To kafin mu karkare shirin bari mu sake komawa ga Nazir don jin labaran duniya amma a takaice wannan karan. Wani jami'in sojin Amurka ya faɗa wa murya Amurka a jiya Juma'a cewa sabon shirin Amurka na murkushe 'yan tsagerin da ish a Siriya da Iraki ya kunshi kai sojoji dubu ɗaya zuwa ƙasar Kuwaiti. ana jiran izinin aiwatar da hakan daga hannun gwamnati amma dakarun amurka da ke bataliyar ah, ah, ta 82 wato ta mayakan amurka a barikin soji da ke port bragg a jihar carolina ta arewa tuni sun karbi izinin tafiya daga shugabanninsu na soji idan har an rattabawa shirin hannu shirin dai ya zo ne bayan jami'ai sun faɗa wa murya amurka cewa kusan dakarar rundunar marin wato mayakan soja na amurka guda 300 ne suka isa siriya domin karawa wa ƙawayensu mayaka ƙarfi wajen watsa dakarun yan da ish daga babban mazauninsu da ke rakka a Siriya. Jami'ai sun faɗa wa murya Amurka cewa daga cikin irin tallafin da dakarun na Amurka suka kai ya haɗa da manyan bindigogi domin kare masu yaƙi da 'yan tsagerin na cikin gida. fadar gwamnatin amurka ta white house ta tabbatar da kwamitin karbar mulki na shugaban kasa trump na sane tun kafin rantsuwar kama mulki a watan janairu cewa michael flynn zaɓin trump na mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa na da buƙatar ya sanar da jami'ai cewa yana wakilci a madadin gwamnatin waje mai magana da yawun trump shin spicer ya ce ba a faɗawa shugaban ƙasa da wuri ba cewar flynn na da alaƙa da gwamnatin ƙasar turkiyya wacce ta biya kamfanin flynn dala amurka 530 a bara. filin janar ɗin amurka mai ritaya ya shawarci ma'aikatar shari'a a wannan satin cewar ya wakilci turkiya a bara a baya dai filin ya tabbatar da 'yan majalisa cewa yana nemar wa wani kamfanin dutch alfarma amma bai bayyana aikinsa da gwamnatin turkiya ba kamar yadda doka ta tanada To da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai an jima da daddaren Allah su za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin ta hanyar karanto mana labaran duniya sai kuma Fasil wanda ya jagoranci shirin tare da taimakon salaman sai injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.